A hiranmu da shi, shugaban kwamitin tsaro na jihar Katsina Dr. Mustapha Inuwa cewa yi waɗanda suka tuba har yanzu ke zaune a dawa suka nemi gwamnati ta agaza musu. To shi ne aka yi shawaran cewa dajin na a maida shi gonaki kuma waɗanda suke sha'awa a yanka masu su yi gidaje wurin da ƙarshe kuma gwamnati ta ba irin su makaranta da asibiti. Na farko dai za su samu matsuguni daga wajen can inda ake wannan barna na biyu kuma wannan kashe dajin da aka yi ya zama gonaki da garuruwa zai tada shi daga mafakar barayi wanda suke amfani da hanyar suna shiga garuruwan ta su babban duhu dutsen ma kurfi da irin su caranci haka gwamnati ma ta ba da umarnin za a ma fara gyara dajin a cikau da manyan itace yawa eh, domin a samu damar auna shi ko ji akwai wanda shi da kanshi ya kai kanshi wajen dan sadau ya ce gashi nan shi ya bari suna ma tuntuɓa muna ca su tuntuɓi sojoji da ita gwamnatin jiha tuntuni ta aji wannan maganar sasanci maganar sulhu sojoji sun zo sun shiga aikin su so duk wanda ke da wani tunanin yana so ya bar abin nan a yanzu an ce kofa buɗe take don ko jiya na fahimci jiragen da suke yaƙi nan sun wawwatsa musu takardu da yawa a daji wanda suke faɗakar da su akan illar wannan al'amari da suke ciki cewa su nemi zaman lafiya suna nuna kenan cewa duk wanda ya yarda ya bari za a karɓe shi sharaɗi guda ɗaya shi ne, dole wanda yake duk da makamai ko guda nawa gare shi sai ya bada ba magana kace ka bada uku hudu biyar ba ka ba wasu a hannunka. Akwai wani tsari kamar yadda shugaban ƙasa marigayi yar aduwa da shugaba Buhari suka yi na tsuguna da duk waɗanda suka ɗan tuba na ɗan wani lokaci. Wato kullum kamar yadda nake ta irin wannan tsarin zai iya zai tasiri amma sai idan an yadda an yi shi gaba daya ka gane abin da ke nufi babban matsalar shine jika muna idan mun ce za mu yi wani abu makamancin wannan matsalar sauran jihohin da ake wannan ta'adda ba a yi ba to za ga cewa matsalar za ta yi ci gaba da yi ne ko zo su rufe kawo mu waɗanda suka yarda da sasancin nan farmaki. Ko ya jama'a ke kallon lamarin? Sunana Salisu Dan Mamma. Wannan bayani da ake yi aka ce idan wannan al'amari da gaske ne kuma mutanen nan tsakaninsu da Allah za su yi wannan to ya zama wajibi a kalle shi da idan rahama su kuma su taimake mu in dai za su ba wannan sana'a a kyauta musu ba damuwa sai yi hakuri mu dauki kaddara kada a yi tuban mazurumi a sake koma a gidan jiya ta na Mahmud Umar. A tsakanin ga Allah shi tsarin musulunci ai ya nuna sulhu alheri ne. Wannan abu da gwamnati ke shirin yi a taɓa ina babu matsala wanda aka ba amanan nan to ubangiji Allah sa su amana amma idan an yi hakan ai kaga talaka zai samu sauki zai koma gonakin shi ya ci gaba da noma halin da ake ciki yanzu a korare da da ba noma ba sani shaib malumfashi murai amurka daga katsina